shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. masu sauraron mu kamar da yadda kuka sani a duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma za mu yi magana ne akan illar shaye-shaye miyagun kwayoyi da kallon fina-finan batsa ga matasa da ma al'umma baki daya. muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci mu na kwalama. Sai ku kasance da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. sauraro a wani mataki na dakile ɗabi'ar shaye-shaye da kallace-kallacen hotuna da na fina-finan batsa a kafofin sadarwa na intanet na zamani tsakanin yara da matasa wasu kamfanoni da cibiyoyi masu zaman kansu a jihar kano sun shirya taron lacca domin faɗakarwa da wayar da kan yara da 'yan mata a game da hanyoyin kiyaye shiga cikin waɗannan munanan ɗabi'u taron an shirya shi hususan domin yara ɗalibai da ke ƙanana da manyan makarantun sakandare da aka zaɓo daga ƙananan hukumomi 44 a faɗin jihar kano wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya halarci taron a makon da ya gabata ya tattauna da fatima ɗantata wacce take cikin masu shirya taron sai injiniya muhammad yahaya gorki cikin waɗanda suka ba da jawabi da kuma dakta muhammad awal haruna daga jami'ar bayero. na Fatima Sadina dan tata a matsayina na psychologist da abin da nake nema in cimma buri da wannan taro shine ya zamana kafin a kai ga maganar matsaloli na namba da kullum yake sama na maganar fyaɗe innan da shaye-shaye ya zama na cewar kafin akwai wajen akai wajen an maganta abin to shi yasa da haka wannan abin abin da yake cewa buri a kai shine awareness sanatarwa waye da mutane akan wannan matsaloli da yadda yara za su kare kansu saboda yawanci victims din yara ƙanana ne kuma wannan saboda ba ma su san menene ba so ba su san in sun fara ganin alama ba san me zai tawo musu ba me yake tawo musu ba to shine na a wayar da su su gane cewa idan ga wani abin da ga abin da wani yake nufi da ni ko ga abin da wasu yake nufi da ni easily za su gane ka gane da kuma hanyoyi ta yadda su tsare kansu daga wannan abin misali na ga yara daga kuma makarantu daban-daban ciki hada na gwamnati wacce kika kuka bi wajen zaɓo yaran kuma me kuka yi la'akari da shi wajen zaɓo yaran da za su zo su ji wannan ganawa ko wannan lacca. eh to buri na shine nan yara dubu ɗaya muke da to amma kano ai ta wuce tunanin dan adam to abin da muka bi shine so muke wannan abin ya sabin kamar as a step down program yanzu yara akalla daga makarantu yara goma goma muka tambaya daga makarantun gwamnati muna da makarantun gwamnati wajen ashirin a nan mutane goma goma kuma mun sai muka watsa su daga different local governments muka dan debo makarantun gwamnatin and then sai private schools sun su ma haka akwai wakilci kenan daga kowace local yes akwai wakilci kowace dalibai nan da wakilinsu suka zo kuma sannan wajen karɓar ɗaliban gwamnatin ma sai da muka bata sama eh to abin da yake faruwa shine su goma nan su muke kokarin cewa in Allah ya buɗe kansu sun gane abin da ake nufi in sun koma makaranta za su ba za su wayar da sauran yan uwansu dan akwai yara da suka zo mana daga ƙauyuka ka gani su ma akwai eh, yara daga ƙauyuka kamar su kura su bebeji haka to su ma haka dai su din ma haka su ma muke fata cewa yaran da suka zo din su ma za su koma insha Allah kuma za su wayar da sauran yan uwansu ba kowane yaro biyar ina ga malami ɗaya ne ko can kowace makaranta aka ga malamai biyu ne suka zo tare da yara haka gaba ɗaya wannan cin din su ne za su koma su yi su kai sakon da suka ɗauka daga nan A sunana muhammad yahaya gorki ni dan gombe ne eh, ga dukku local government alhamdulillah ina zama a abuja ina aiki da kamfani a abuja takaici a dunkule mai sakon wannan lakca taka na'am wato sakon lakca na dai ina magana akan mutane su san eh, dangers inda yake cikin kallon batsa hadarin da ke kallon batsa fina-finan batsa saboda akwai mutane da yawa suna kallo amma sun rasa yadda za su yi su bar kallon sabida wato akwai abun da yake faruwa a cikin kwakwalwar mutum ne akwai wasu neurotransmitter da su suke releasing abubuwa eh, kamar su dopamine so da, da zaran mutum ya tsaya yana kallon wannan batsan gaba ɗaya za ta ɓata masa kwakwalwarsa ne ba zai iya tunani da kyau ba aiki ma da wasu abubuwa duk ba zai iya ba so shi ne wannan leccan eh, gaskiya muka yi a kanta saboda yana da yana da kyau a faɗakar da mutane kowa yana da waya yanzu kowa yana rike da wayoyi so ba wai lallai a kallon batsan kawai ba da masu kallon mata a social media da abubuwa gabaki daya kaman an lura wannan yanayi yana kara yawaita ne a tsakanin al'umma musamman matasa kenan yana lallai sosai don kaga idan mutum yana shaye-shaye za ka gani a fiskansa amma wannan babu ba za ka ganta a fiskan mutum ba ba za ka san ko yana yi ba ko baya yi wani ma mahaifi ne wani ma a wajen aiki ne wani ma a'a shi musamman ne zai zo shi makaranta saboda ya taba ta yara akwai wanda suke da wannan abubuwa saboda su samu kuɗi don wasu ana biyan su kuɗi irin wannan eh, misali ta yaya ne tun da kafofin nan na sada zumunci da ake kira social media hmm. yawanci da su ake amfani misali akwai hanyoyi tun da yanzu gashi sun zama wani bangare na rayuwar bil'adama a wannan zamani ta yaya ne misali mutum zai wato rage ko ya hana kansa ko kuma ya hana waɗanda suke ko kubutar da waɗanda suke karkashinsa. Hmm. to yadda dai mutum zai dai ya san ya social media activities sun sai ke abubuwan da yake akan social media saboda ita social media tana da wani abu da ake kila logarithm so duk site din da ka bude ka shiga wannan sukan yi capturing wasu abubuwa so ko kana kan social media dinka ne kana kallon wa'azi daga bidiyon wa'azi ya bace za ga za ga wannan bidiyon ko na batsa ya shigo so mutane da yawa ya kamata su san abun nan yana yana nan a cikin al'umma kuma mutane ne irin musu suke yi mutane ne irin mu suke abubuwan nan yara fatin da misali yanzu kaga kamar yara su ne za a iya cewa su su ne target misali a wannan taro misali waɗanne hanyoyin iyaye kamata su bi da sauran masu kula da yara ka san matsalan iyaye yanzu kowa ana daga ka samu wani dan kuɗi a kana sai ka ba ma yaron ka waya to shine matsalan ko ka ba sa tablet saboda yaro a kar ya daina kuka ko kuma a'a ka ba sa waya saboda ya ta to a cikin wannan wayan a'a zai shiga youtube zai shiga wasu tashoshi to yana wannan din ne su kuma suna shigo da ads su dama abun da suke kenan suna targetin yara so sai suna shigo da ads cikin wannan abun wato ads shi kuma talla ne so suna yin wannan suna yin tallan a cikin duk wani platform din da kake a kai so sai dai wadda Allah ya kare ne alhamdulillah so iyaye ya kamata gaskiya su ta duba wa'annan devices in yaran su a lokaci guda kuma wasu akwai bukatar ana cewa yaran tun da yanzu ana maganar ICT ne mm. ana so yaran nan su tashi da ilimin eh, eh, fasaha sadarwa misali mm, mm. da haka wasu ke advocating suke cewa ya kamata yaro a dinga ba su irin wannan devices ga kuma wannan hadari yaya me abin yi a wannan yanayi wannan abu mai sauki ne idan za ka ba ma yaronka device ba lallai kai ka bashi waya ba ka saka kwamfuta a falonka ya zanna duk research inda zai yi yana kana kana kallon sa kana kallon computer duk abun da zai yi yana nan a idon ka yake yi sannan akwai kuma wanda ake sakawa idan kuna da wifi a gida akwai wanda ake saka shi ana kiran shi bark.com shi kuma abun da zai da zaran yaron ka ya shiga tashan batsa ko wani abu immediately zai alatin ɗinka za ka gani zai screenshot ya tura maka ga inda yaron ka ke shiga so iyaye su zama alat amma idan za a bayar parenting style ne dole iyaye su zanna akan yayan su ce musu to gashi za ka yi assignment ka yi assignment din yanzu kana gamawa ka bani wayan a kuma a zanna a kansa ya yi wannan don eh, attention span wanda ake kira eh, wanda mutum zai zanna ya focus bai wuci minti minti talatin bane kaɗai yake kaiwa to na yaro kuma baya ma kai minti guda biyar so kaga a wannan daga ya haka ya haka kawai ya ga kai ba abun da yake zai kara shiga wani waje saboda ya samu inda zai ji ya kalli abubuwan wasansa da sauransu la'akari akwai bukatar iyaye su taka tsantsan sosai iyaye su yi taka tsantsan sannan iyaye idan yaro suka ga yana cikin wannan halin ba wai su tsane shi ko su guje shi ko kuma a ta masa fada a'a psychological abu ne dole iyaye su zanna da shi yawa dama yana son tambaye ka kenan akan idan aka samu kuskure yaro ya samu kansa kafin a ankara hmm. kafin a lura ya riga ya samu kansa wannan yanayi wanda mataki ya kamata su dauka kasan abun a ɓoye yake to yaro yana tsoro ya gaya ma iyayensa yana tsoro sosai da yawa suna tsoro sai su ce da kansu za su yi za su daina to amma sai lokaci ya ja su gafa kai suna ta dawa suna ta dawa to lokacin ne abun sai za su san fa kai don wani ba zai san ma yana so ya bari ba sai lokacin da ya tashi yana so ya bar abun shine ba zai san cewa ba ya riga ya shiga abun ya zama addicted sosai ba zai iya fita ba to ina iyaye dai ta wannan ya kamata ka su zannar da shi su masa bayani sai sa muke faɗakar da mutane su gane abun sannan su sayar da za su yi ma yaransu. Dr. Muhammad Awal Haruna. To da alama wannan taron da aka yi an ɗora shi akan alƙibla da kuma turba zan ce akan wato sadar da sako mai kyau domin na farko dai kamar yadda ka sani taro irin wannan wanda aka gabatar da makala yana ba da dama waɗanda suke saurare ko kuma waɗanda aka shirya maƙala don saboda su ga su ga mai isar da saƙon a zahiri suna kallon shi wannan yana da wani tasiri na daban don ka kalle shi ta fuskar sauran hanyoyin isar da saƙo ɗaya kenan na biyu a tsari irin wannan na isar da sako a zahiri ga ka ga wanda kake son ya samu sakon akwai damar ba da sako ga wanda aka kai wa sakon wato abinda ake cewa feedback kan wani irin sako ne ya zo wace irin fahimta aka yi masa menene abubuwan da suka shige duhu a cikin wannan sakon kuma ta yaya shi mai aika sako zai tabbatar ainihin niyyarsa da sakon da yake son ya aika ya ci burinsa shi kuma mai fahimta shi ma niyyarsa ta fahimta ko fahimtar da ake so ya fuskanta ko ya gane da ita ya gane wannan to kaga akwai wannan damar sannan kuma wato da uku shine eh, irin wannan hanyar ta kan ba da dama idan akwai wasu abubuwa da suka shige duhu ko kuma yadda za a samu warware su a cikin makalar da bayanai da zai eh, gudana a wurin akan samu wato wannan damar wato abinda ake cewa benefit of experience domin shi ma wannan wani abu ne wanda wani abun idan wani ya maka bayani ta wani misali kamar yadda wasu wanda suka gabatar da makala suka ba da misalai iri-iri abun ya fi tsayawa a cikin zukatan mutane da kuma kayukansu abu ne wanda ko da ka bar nan za ka tafi da wata fahimta domin daman baya yiwa a ce a taro irin wannan duk abin da sakon da aka gudanar ko aka gabatar komai an karɓe shi kuma an fahimce shi ya sake dawowa a tattaunawarsa da Hafsat Rabiu Haruna ma'aikaciyar kiwon lafiya da kuma malamai da ɗaliban da ya tuntuɓa. Sunana Hafsat Rabiu Haruna. Ni na shigo cikin bangaren masu haɗa taro su tsare-tsare da shirya taro a ta nan nazo dalilin da na zo saboda na fara nimatawa gidauniyar ta kula da masu bukata ta musamman yara wanda wannan cutar da ake ce mata galahanga cutar kwakwalwa take sama shine dalilin da ya sa na shigo wannan taron watanni da baya da suka shuɗe tun kafin farkon shekarar nan kawo yanzu ana ta shirye-shirye ya za a yi wa za a kawo su waye za su yi magana ya za mu kawo yaran kin ce kina da gidauniya a gidauniya taki me kike yi gidauniya ta ta masu bukata ta musamman ce wato special needs yara masu bukata ta musamman wanda cutar kwakwalwa ta taba kan ma kawo da cerebral palsy yan cerebral palsy da su nake mata masu ciki da wanda suka haife masu ciki su ne wanda suke samun wannan cutar cutar tana farawa ne idan kamar in kana da ciki ba a kula da cikin da kyau ba ko an samu akasi sai kuma bayan haihuwa ita wannan nau'ikan guda biyu ce akwai congenital cerebral palsy wanda ake samu a ciki kenan akwai acquired cerebral palsy shi ne wanda sai bayan an haife yaro shi kuma ake samu to idan an samu ita cuta ce ta kwakwalwa ka san an ce kwakwalwa da kwakwalwa ta matsala ta zo to shine sai ya taba yaran wasu ba sa iya ciyar da kansu ba sa iya yi wa kansu komai sai an yi musu to shine nake son in ga yadda za a samu raguwar yawaitar wannan cutar da yadda zan kawo iyayen sauki da su ma masu cikin taya za su kiyaye da abubuwan da ya kamata duk su shi ne kawai wannan cutar kenan ana iya kare fuwar ko kamuwa da ita insha Allah shi ake cewa preventive measures hmm. shi ne hanyoyin karewa to su nake faɗakarwa nake koya masu cikin duk mataki da abubuwan da ya kamata su sai lalle masu ciki ne ko ko mata ma gaba ɗaya akan cusa musu wannan ilimi. eh to mata ma suna da bukatar ilimi amma dai ita cutar da ke tana ita gaskiya ta yadda ake samun ta daga ciki ne in an haife din ne da kaɗan ne dai mafi karanci ne wanda ake samu in an haife wannan akwai din da na ce ma mm. shine kamar in yaro ya zazzabi ko ya faɗo ko ya buge to shine sai ya taba mishi kwakwalwa to in kwakwalwa ta taba shi eh, zuwa yanzu ya kuka yi ya mizanin nisan da kuka yi a aikin ku na fadakar da mata din kuma kun fara ganin watakila sakamako misali kuna bibiya kamar monitoring abin da kuke yi kuna evaluating me kuke yi sannan wani sakamako kuke samu E to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gaskiya a matsayin da ake ciki yanzu muna bibiya muna ji kuma alhamdulillah muna gani saboda da yanda ba sa zuwa tunda na gaya maka primary health care centers din guda uku ne wanda na ce ba muhimmanci wanda suke kusa na je unguwa uku kundila da tabarni so kuma suna zuwa dama antenatal ne muka mai da muhimmanci su zo da wani magani da ake basu folic acid to yanzu suna sha kuma suna zuwa to kuma suna cewa alhamdulillah kuma dai a haifan ma ana samun yanzu ana haifar. yi abin za a ce yana dan ana samun abin da ake so. na Aslan ya Adam na ga makaranta Andal Science Academy. Ina fahimci abubuwa daga yawa a cikin wannan tara. Na fahimci yadda ake cin zarafin mata yadda ake shaye-shaye yadda matasan mu suke yawan engaging a cikin shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da ake yi. Na fahimci yadda zan kare kaina daga cikin shi ta yadda idan wani da kusa da ni ya fara zan ba shi shawara ya sai idan kun zo tun da kamar wakilci ne za ku kora 'yan makarantar ku da in kun koma makaranta ya kika tsara koyawa abokan ajinki ko abokan makarantarki abin da kika koya eh kamar na tsara lokacin da idan ana break ko lokacin da ba abin da za yi aji zan zaune da su abokaina ne muna kowace irin da su zan zama irin fuya ka zan fada musu komai da abin da ya faru a ciki na san kuma za su fahimce ni ko da irin da wasa ko da gaske duk za su gane da abin da yake nufi kuma zan koyar da su ta hanyar da za su gane mahmud salman na fahimci cewa hadarin da ke ciki akwai hukunce-hukunce da shari'a musulunci ta ce ɗan wanda bai aure ba ne ba za a mashi bulala ɗari ɗan kai zina kenan ɗan kuma kaya aure za a kashe ɗan kai zina. zancen yin drugs abuse fa maganar abubuwan shashaye shine ka je kana shaye-shaye kana yin abubuwan da baka ma sani ba sai kuma daga baya ka zo kana nadama kuma hukuncin shi shi ma zai da daɗi saboda duk za ka je za ka je ka mayi wani abin da baka sani ba ma ka iya ka je kai zina kuma da karshe za ka iya zuwa ma bulala ɗari da kuma ma a kashe ka kuma yana ɓata yana ɓata kwakwalwa da kuma zuciyar mutum da kuma hankali. wai an ce dama kun je za ku koya wa 'yan uwanku ɗalibai ko to kai yanzu ka koma makarantar ku da za ka koya musu zan faɗi musu yanga aka faɗi muna faɗi musu yanga ake yi faɗi musu da hukuncin dai da ake yi ma mutum yan yayi misali faɗi musu in suna yi su daina saboda inda za ka kare ba abu daɗi ba ne gaskiya. sunana abubakar tijjani abdullahi ya kuka tsara wato isar da wannan saƙon da kuka samu a wannan taro da zuwa yaran da ba so da su. dama mu kamar yadda ya kasance kamar al'ada ta makaranta ko excursion aka je haka an aka dawo ana zaba ɗaya daga ciki wanda suka yi su zo assembly su present wani abu sannan daga baya kuma za a haɗa comprehensive report a zo a paste a notice board classes kowa ya gani so insha Allah kamar yadda aka saba yanzu muka koma koma makaranta in Allah yadda za a fito da su daga cikin yaran nan da wasu daga cikin su ko gaba ɗayan su ma za su comprehensive report haka wanda su fito gurin assembly su bayyana wa ɗalibai abin da suka koya saboda sakon su ma ya je gurin su da ragowar yan uwa da suke gida wai dama a tsarin koyarwa ko akwai abubuwa maka masu nasaba da irin waɗannan abubuwan da kuke faɗakar da ɗaliban ku eh to ka san kamar yadda yanzu a cikin soldier akwai civic education kamar akwai da ake wayewa da yara da eh, hankalinsu akan abubuwan da yake faruwa to akwai kuma sannan semina semina da ake dan harada wani makarantu alhamdulillah kuma ni ma da ke malami ne a makarantar akwai lokacin da muka da semina haka da aka hada mana a makaranta akan child protection irin kariya da za a ba wa yara da kuma irin wani abin ya fa gare su kuma akwai office da aka ware na guardians and counseling na dalibai wanda kowane dalibi ko ɗaliban ta samu matsala a ta je ta kai wannan korafin nata ko ya kai wannan korafin nasa wanda insha Allah za a samu solution a kai samu tana filin kwalamar mu a birnin Kumasi. Nursery Ingilishi a shirin shirinmu na kwalama daga cikin shirin yau da gobe muna tare da shahararren 'yan jarida Hajiya Hafsa Kaduri English da za mu tattauna kuma akan abincin Ghana kamar yadda kuka sani. Abincin yau mun dauko wani abinci shi ma da ake yin shi da wake wadda a nan Ghana dai wasu na kiran shi gobe wasu kira shi Edwin Gari wasu su kira shi yo duka dai za mu saurari yadda ake yin salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To yau wannan abincin a Ghana ɗalibai a makarantu tun na jami'a har na sakandare sai su ce duk abin da ke faban su lokacin da suke karatu shine abincin nan gobe wato wake ne da ake sarrafawa to wannan abincin ya ake yin sa wato wannan abinci ana ce masa yoko gari mm. yo ke gari yo wacin wake kenan cikin yaren ankarawa mm-hmm. gari kuma wacin garin kwaki kuma wannan abincin mutanen da ake ce musu eh, aibe aibe eh aibe wasu na ce musu ewe eh, su suke da wannan abincin to shi kuma wannan yoke garin wake da ki samu waken ki idan kin sami waken ki kamar yadda muka faɗi wancan mako za ki zauna ne ki ciccire waken saboda dattin da ke ciki ki gyaggyara waken ki cire wake mai kyau ki tsintsinta sannan ki tsince dattin da ke ciki to idan kin kare shi ki wanke waken ki dora a wuta kamar misalin kofi ɗaya ne sai ki dora a wuta amma ɗan kina so kin sa kanwa idan baki so kuma baki sa kanwa iya dai kin bar shi a wuta ya dahu sosai yayi taushi yayi taushi sosai yayi taushi har kamar zai narke kwarai saboda kin san wake in bai dahu da kyau ba yana sa ciki na kumburewa shi sa shi ki bar ya taushi wasu suna sa kanwa ciki ne saboda kada ka samu watakila kumburan ciki da wani abu haka to idan ya yi taushi haka shi kuma wannan waken ana iya cin sa da abu daban-daban kin iya ki samu manjan ki aza a wuta ki soya da albasa wasu kuma danyen manjan ne ba soyawa amma akwai plantain da ake ci da shi wato hausawa mu na ce masa ayaba wanda za ka iya ka soya to za ki samu jan ayabanki shi kuma idan kin tsaye ki dan wanke jiki saboda yau da kullum inda ya shiga ya binan ya binan in kin kawo sannan ki zo ki cire bawon idan kin cire bawon fatan da kike son kin yanka shi design da kike son kin yanyanka kawai sai kin yanka idan kin dora manki ki wani wasu na nan suna iya sa gishiri gaba ɗaya jikin plantain wasu kuma ba su sa gishiri man ki yayi zafi shi ki soya wasu na iya soya shi da manja wasu kuma na soya shi da man gyada to idan waken nan ya dahu za ki ci in kin ɗibo waken she ki zuba masa manja amma akwai wani manja kuma da ake ce masa zome mhm. zome na da ga shi karkashin shi baki ne suna soya kai shi daban ne to she a ɗiba wasu da kasan eh wasu suna cewa suna son shishin don yana da daɗi yana da daɗi yana da dandano mai daɗi sai su zuba cikin yau idan sun zuba shi a kawo shi plantain nan a zuba a ci wasu kuma gari shi a barbada ɗan gari domin idan ka ci ya ɗan rike maka ciki wani lokaci mm. to kin ga ɗin nan ma za kai ka ci shi da abu daban-daban in ba zuba ma garin ba kin ga kaman kwanaki da na ce da kunu shi yau ɗin nan za ki iya ki sai da kununki ki sai alayyanki da manjanki ki hada ki ci kamar miya kenan wasu ma suna bar a zuba musu wannan tankon kan yo a ci da kunu mhm. ko shinkafa ne ma kike so kinya ki ci da shi ko banku ne wani abincin gane daban kinya ki ci da shi sai sa yamma ana iya ci abinci daban don shi ma lafiya ne protein ne kamar nama yake mm. kin gani aikin da nama zai baki haka shi ma eh, waken zai baki sannan shi wa'ancan su shinkafa abincin gina jiki ne carbohydrate ne kin gani shi yasa kin yi balance diet ki kin samu kin ciyo Mm, eh. wasu kuma yawanci wakin ana yin shi kaman miya haka nan ne shi waken nan kuma bancin kin dafa shi kina iya ki kaman stewin ki kin yanka dan manjan ki dora wuta kin yanyanka albasan ki kin zuba a ciki kin yanyanka tumatirin ki kin zuba a ciki kin markada dan atarugunki ki kin zuba a ciki idan ya soma soyuwa wani sa'in wasu ma na dan yanyanka kifi su zuba a ciki shi waken da kika dafa sheki zuba a ciki sheki ki hada to kin ga ya zama kamar wani stew kuma ko wani dage-dage eh, da za ka iya cin kowane abinci kuma da shi shi wake ɗaya ɗaya na aka sarrafa shi daban-daban da zaki iya cin abinci da shi in san wannan waken ma akwai kabilunmu wato iyayenmu yarbawa suna yin miya da shi amma shi suna dafawa ne har ya narke har ya narke kwata-kwata kwata-kwata kwata-kwata wasu kuma suna markadawa ne ga in an nika a dora wuta a yi eh, miya da shi siyu da shi suna ce masa gagiri shi ma ana ci da abinci abinci. Na gode kwarai hajiya Hafsa Kadai English kenan muka tattauna da ita akan shirin nan na kwalamani da gabatar hawa Abdul Karim kwaniya. masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa zahra aminu fage sai kuma julie lagos gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗinsa ni ce taku aminu buhari auna da nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ke sallama da ku a kasance lafiya.